sarkin wanda dama babban manomi ne dai ya je gewaya ne wata gona shi da ke yankin nasarawa da aka ce a nan ne 'yan bindigan suka sace shi sai dai duk kokarin jin ta bakin rundunar 'yan sandan da wata jarida ta ruwaito mai magana da yawunta muhammad jalig ya tabbatar da sace sarkin ya ci tira domin na yi ta kira bai ɗauki waya ba Wani ke dai ita ƙungiyar al'ummar kudancin jihar kaduna wato sokapo ta shaida wa muryar amurka cewa lallai gaske ne an sace sarkin lokacin da ya je wannan gona. Kakakin kungiyar ta kapo Mr. Luka Binyan ne ya shaida min yadda abin ya faru. Kwarai gaskiya ne an sace koko an ɗauke mana sarki wato Popham, Dr. Gel Munde yau tsakanin rana safe da rana da ya je gonansa gonan nasa yana Nasarawa State kusa da wani gari ana ce da ita tattara yan bindiga suka bi shi suka sha karfin masu wanda suke masa gadi suka wuce da shi a kafa mutumin nan kuma shekarunsa 82 years saboda haka tsoho ne sosai. Sace sarkin masarautar Jaba sarki mai daraja ta ɗaya Mr. Jonathan Giyad Maudidai ita ce ta biyu a wannan wata da muke ciki a jihar Kaduna. Abin da ya sa wasu masana tsaro ke ganin akwai siyasa akan wannan sace manyan mutane. Birgediya Janar Muhammadu Kabiru Galadanci mai ritaya na cikin masu irin wannan tunani. siyasa ce a cikin wannan ramarin. shi isa mutumin da zai sai bindigar dubu ɗari shida ko sama da haka ya kasa shiga cikin garin kaduna ko cikin garin abuja inda zai iya shiga gida da zai samu miliyan goma a ajiye sai ka ji mutum ya tashi ya tafi wani ƙauye ƙauyen ƙaya ko ya tafi kwai garin jaba ya ce zai ɗau sarki sarki irin wa'annan kuɗi suke ajiyewa a ƙarƙashin abin nan ɗinsu. to amma me kake ganin mafita. a'a mafita ba shine cewa gwamnati ta ƙara ƙaimi akan nemo Su waye wa'annan duk irin girman su duk irin karfin su gwamnati ta nuna musu ita ce gwamnati wannan hasashen saka siyasa a harkar sace manyan mutanen kuma bi hana kungiyar al'ummar kudancin jihar Kaduna nuna damuwa game da maganar sace mata manyan sarakuna ba har ma kakakin kungiyar na cewa ai dama maganar sace sarakuna a kudancin jihar Kaduna ba yau farau ba. Muna tar da wannan abun da ke faruwa da mu. Wannan ba sabo bane ne abu ne da yake faru da mu ba. A 2018 an sace sarkin ikulu ya wajen sati biyu a daji a 2018 ma haka an tare agwam a dara dr mai wadara fed suka wuce da shi daji suka kashe mutanensa guda biyu masu gadinsa to wannan ya nuna cewa a kaduna state yan ta'ada ba su ɗauka ɗaukaka mu ba. Har ya zuwa daren jiya litinin dai gwamnatin jihar Kaduna ba ta fitar da wata sanarwa game da maganar sace sarkin na Jaba ba. amma dai kuma gwamna malam nasiru ahmed rufa'in jihar kaduna ya shaida wa mahalarta wani taro na masu ratsaki da aka yi a jihar kaduna a jiya litinin cewa jami'an tsaro suna nan suna ta ba ta kashi da fatattakar 'yan bindiga daga dazuzzukan jihar kaduna shi yasa ma gwamnatin jihar kaduna ta ɗage maganar komawa makarantu don kada 'yan bindigan da ke ta gudowa daga dazuzzukan kuma su huce akan makarantu kamar inda aka dinga gani a baya isa lawal ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.